To wato jama'a barkanmu da zuwa a wannan lokaci a kan lafiyar Radio Ministry. Ni dan wanku kaninku da kominku Basiru na samu kai kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. Wato jama'a kafin mu fara wazi ya kamata mu fara da addu'a. Shi yasa ina muku addu'a wanda ke ji na ina ma roko roƙo ya fa maka bukata ya yafa maka zunubi ya jara maka bukata ya baka zaman lafiya ya bure zuciyanka ya baka ilimi saboda wannan abin da maganan da zaka jinga ya zama maka amfani to Allah ya jara maka bukata Allah bari in ka ji wannan magana ya zama maka amfani na wannan roko da sunan Yesu Kristo nake amen to jama'a magana Allah da nake kawo muku yau shine kowa na da zunubi kowa na da zunubi akwai waransu abubuwa ya kamata kowane mutum ka sani sannan ka shiga aljanna amma kafin ka sani abinda za ka yi ka shiga aljanna ya fi dai mu karanta littafi roman 5:12 a wurin ne littafi ya ce muna to kaman yanda zunubi ya shigo duniya dalilin mutumin daya tabbura buraka mutuwa ya jawo kowa da kowa domin koma na da zunubi kafin ka san magana da kai fara maka sai dai ya mun tuna kamar inda da asada inda allah ya halitta sama da duniya ya gyara wani wuri ya da bayan allah ya gama halittan sama da duniya ya yi ya gama wani wuri ya juya ya jara wani mutum sunan shi Adamu da matansa ya sa musu a cikin egwana don saboda haka ya ce ma Adamu kaman shi da matansi su fara gyara da gonan nan da kuma ciyayata da shi saboda haka Adamu da matansi a cikin gona ne suke sai suka ciyayata suka noma ta amma akwai wani lokaci da Satan ya sin kaman Allah ya ba mutanen ga wannan abu da Satan ya ji kaman Allah ya sa mutumin nan da matansa a cikin gona su ciyaye ta su noma ta shi ne Satan ya juya kansu maciji ya zo wurin matan Adamu ya ce mata kaman in ji Allah ya ce karku ci kowane itacen da ke wannan gonan ba. sini matan adamu ya ce ma ni kama ba haka ba allah ya ce mun yi muci kowane itacen da ke a wannan gonan in ji dai akwai wani itacen da ke tsakanin gonansa da yayan wannan itace ba da mu ci ko da mu taba shi ba ran da za mu ci ko za mu taba shi da mu mutu sini ne ya ce ma matan adamu kaman ba da ka mutu ba Allah ya sani ran da zaka ci zaka zama kamar shi Allah da matan ya ji haka sai ya ci wannan yayan itace to ya kuma kai ma mijinta shi kuma ya koci da yayan itace saboda abinda suka yi ga ya zama musu zunubi ta akwai wani lokacin da Allah ke zuwa wurin shi to sai suka gan Allah na zo wurin sai suka goye suka gudu suka boye to Allah ya cira suka ce Adamu ina suke ina kuke shi Adamu ya ce ma Allah kaman da muka ji kana zo sai mun gudu sai mun boye a wurin ne Allah ya shen kaman sun ci wannan itacen da ya musu karku ci cin nan to shi ne ya tambaye su kaman kun ko ci Adamu ka ko ci wannan yayan itacen na ce maka kai ku cin nan shi ne Adamu ya ce ma Allah kaman matan da ka bani shi ne ya bani na ko ci shi zai Allah ya tamba matan Adamu kaman menene wanda ka yi yaya ne za ka ce abin da na ce kar ku ce shi ne matan shi ma Allah kaman maciji ne ya kwace ya gara mini kuma in ci to da Allah ya ji haka sai ne Allah ya sirme shi ya ce ma maciji saboda abin da ka yi da cikinka da ka yi tafiya a rayuwanka duka shi ya sa maciji na tafiya da tu da cikinta amma zai ya ce ma matan adam saboda abin da ka yin ga kai kuma da, da, da azaba ne za ka afa yaya shi yasa mata kuma mun ga irin gajiyan duka sa sannan su yi afu to shi ne ya ko ce ma adamu kuma kamar saboda ka ji matanka ka ji abinda na ce maka ka jin ga saboda kai an sinima duniya da zufa kuwa da azaba ne za ka ci abinci da kuma ke kasa ne da kuma kasa ne za ka komo haka ne muka ga mutuwa haka ne allah ya silme duniya saboda zunubi a wannan zunubi ya sika kowane mutumin da ke a cikin duniya wannan zunubi ya kawo ya jawo kowane mutumin da ke a cikin duniya sannan mu fito da shi sai dai mun zo wurin shi sai dai shi allah da kenshi ya gura muna wani anya saboda sini ne Allah ya sani kaman ba abin da za mu iya mu yi mu cire a wannan zunubi siyasa ya kawo dansi yesu kristo a kashe shi a binne shi da kuma ya kuwa tashi saboda wanda za ka zo wurin shi duka ka nuna masa zunubinka to Allah za ya fa maka zunubi to wanda ke ji na kema kuma kana da anya ka zo wurin shi saboda ya, ya rashu ya tashi ya ba ko, ko wanda za ka zo wurin shi to ka zai wurin su yau Allah zai yafa maka zunubi ne Yesu Kristo ya yafa maka zunubi ne in kana jina dan wannan abin da za ka yi kawai ne ka zo wurin su ka ce masa kamar to ni kuma dan adam ne ina da zunubi na zo wurin ka yafe mana na to in ka yi haka Allah zai yafa maka ka duka to don allah ka zo wurin shi wanda za ka ji to in ka zo wurin eh, eh, wurin yesu kristo shi ne zai yafa muka wannan zurubi ke dan wana mi kace jira zo wurin yesu kristo yau zo ka nuna masa zunubanka duka ka sani dai kana da zunubi muna gan kullum abubuwan da ke faro a cikin duniya ya gwala muna kaman dukan mutanen duniya muna da zunubi ne allah ya kawo dan kaman ji inda Allah ya kawo na duniya ya kawo diyanshi wanda za ka ji si wanda za ka biyo si wanda za ka zo wurin si to ya fa maka zunubi to si yesu kristo ya kuma gana muna kaman shi ne anya shi ne reye si kuma da gaskiya in ka zo wurin si za ka samu gafura ne to ka zo wurin yesu kristo yau ka zo kai kuma ka samu gafura yana gidanka ne wanda za ka zo wurin shi duka za ka samu gafura in kana ji na mi kace jira zo wurin yesu kristo sai a yafa maka zunubi wata kira ba ka sani ba yadda maganan allah ke gura muna dukan mutanen duniya mun zunubi ya shiga mu ne saboda zunubin adamu da kakansi da kakanmu nan zunubi ya kawo kowane mutanen da ke a cikin duniyan ga saboda haka duka mutane muna da zunubi zo wurin shi mu nuna masa mu zunubin shi mu roko masa gafura saboda shi ya yafa maka shi ne mu shi ne zai iya yafa mana zunubi ken da ke ji na in za ka yi in za ka zo wurin yesu kristo akwai wani addu'a guntu ne da ka yi da ka ce mana kamar ni na sani kamar ni kuma na da zunubi ni na sani kuma saboda zunubi ka zo cikin duniyan ga saboda haka na zo ka ya fai mana zunuba na duka to saboda gobe ciyama in zo ka in ka yi masa wannan addu'a ka nuna masa wannan wazi wannan addu'a a wurin si da zuciya guda si zai yafa maka ne zo wurin yesu kristo yau kai da ke gina mai kace jira ka zo wurin si ka tambaye shi ya fai maka zunubi zo wurin si yesu kristo yau wata jira kana gina ba ka san abin da za ka yi ka yi akwai wani addu'an da za ka yi ka yi tare da ni sai ka ce ni dan wane ni dan zunubi ne ina da zunubi na kuma sani saboda zunubi ka zai cikin duniya na zo wurin ka da zunuba na duka ya fai mini zunubi su ka zuciya na ka zama da ni ka yi tare ka zama da ni ka yi tafiya da ni ka yi komi da ka da ni saboda haka ni kuma in zama wurinka na wannan roko da sunan yesu kristo ne amen to watan jama'a in ka yi wannan aduwa da zuciya guda allah ya yafa maka zunubi domin allah shi mai gaskiya ne yesu kristo kuma mai gaskiya ne kamar inda ya gwara muna shi ne anya shi ne rai kuma ni gaskiya in ka zo wurin shi ne za ka samu gafura ne to ka samu gafura ma kenan wanda ka zo wurin Yesu Kristo. Allah ya shara maka bukata, Allah ya bari maganan da ka yi ga ya zama maka amfani. Allah ya bari maganan da ka yi ga ya shika zuciyanka ka yi rayuwa da shi. To Allah kuma ya bude maka anya saboda kai kuma ka zama dan Kristo. To in ka gama haka abinda za ka yi bayan wannan za ka zo wurin wurin cocin da ake ake babu sai kai kuma ka zama tare da mutanen Allah in ka yi haka to Allah zai zai kara maka bukata zai cire maka da wahala zai bude maka hanyoyi daban-daban ne saboda kai kuma ka zama mutumin jirgi. na wanda ka ji na to ina maka roko ne daga yau kai kuma ka nemi abinda mutanen da ke bi kristo suna tare in ka zo wurin su to za a karbe ka za a baka an a kujera na ke kuma ka zama da su to kan wata shila kuma kana da abu wani abu da ka tambaya ni to ga nan ba na sai ka tam sai ka shira ni saboda mu yi fira 0249251594 0249251594 wato jama'a mun gamu haka wata rana kuma mun gamu to wata jima'a, assalamu alaikum